Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro mu da shirin ciki da gaskiya. Da ya saba bin kadin mutanen da aka danne wa haƙƙinsu yaƙi da cin hanci gano masu danna gadon marayu da dai sauransu. A yau za mu duba ƙorafin wani bawan Allah da ya zargi masarautar muri da yunkurin ƙwace masa fili. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfil Hashin Gumel. A sabon shirin za mu shiga jihar Taraba ne a wani waje da ake kira Sibiri cikin Iware da ke yankin Arda Kola. Makiyayi ko manomi Malam Sani Salihu ya ce ya mallaki babbar gona ko ma keken fili da ya saya a can Sibiri. Amma bayan shekaru ashirin da tara ya ce wasu sun kulla masa shara har mai martaba sarkin muri ya ce tashi daga filin. Kazalika waɗanda yake zargin sun ce filin na sarkin muri ne Alhaji Abbas ta fida wannan batu ya kai ga gurfana gaban kotu da ofishin 'yan sanda har ma an taɓa tura malam sani gidan yari a halin yanzu dai malam sani salihu ya ce rayuwarsa na cikin hatsari daga masu ƙin jininsa ta ɓangaren filin da ya mallaka da kuma ɓarayin mutane da ya shelanta aka kama daga bisani aka sake su kan batun filin mun tattauna da sakataren masarautar mura alhaji usman sa'idu gasol wanda insha allahu za mu ka muku ita bayan man fara da sauraron korafi daga bakin mai shi. Ni ne Malam Sani Salihu wanda nike zama a Sibire a ɗan gefen Jalingo haka. Kana ji na? Eh muna ji to me ya faru me kake so a wannan shiri na ciki da gaskiya ya sani? Ni Malam Sani Salihu ina zaune a Sibire tun shekara ashirin da tara yau tun da na dawo wuri na sauka a wuri kwana shekara ashirin da tara kana ji na? Eh muna ji kai mai kiwon shanu ne ko kawai noma kake me kake a wajen? Ni mai kiwo ne tare da noma. Ina da ɗan shanu na ɗan kaɗan daidai gwalgwado. Eh na samu fili daji don asalin wurin filanin da suke zaune a wajen ka yi ɗan faɗa da mummuyawa shekarun da suka wuce kamar yadda na gaya maka bana shekara ashirin da tara kowa ya gudu a wurin babu kowa a wajen sai na zo na sauka da kayana a cikin wani ɗan ƙauyen da ake kiransa giware na samu sarkin garin ana kiransa manga da kayana sai ya saukar da ni sai na ce mashi ni daga abuja na dawo nan ina zan samu wuri inda zan samu in zauna ba tare da wani ɗan matsala a wajen ba babu barna sai ya ce man to ga ɗan gefen sibire nan an yi faɗa fulani da mumuyawa kowa ya gudu wuri yanzu babu kowa sai na zo na duba na ga wuri ya yi mani sai na sauka sai wani mutum mai suna Jauro Dajo mumuye ne ya zo ya ce man da nan filayen nan na kakannin su ne su suke da a zama a wuri Ce to yanzu gashi wurin kuma daji ne na ga ba alaman noma a takaice ya fi shekara goma ba a yi aiki a nan ba wasu wuri kam ma ba zan iya kidaya ba itatuwan nan kamar ma ba a taɓa aiki a wurin ba sai ya ce eh haka ne amma da can kakannin su suna nan a zama a wurin nan na ce to shi kenan ni ba na son fitina tun da haka ne yanzu tun da wuraren ne me kake so ya ce in zan saya zai sayar man sai na shi a sayar man sai ya sayar man da wurin inda nake zaune yana da dan faɗi kan kuɗi dubu hamsin a wannan lokaci daga baya kamar alhaji sani Naira dubu Naira dubu hamsin kamar shekara ashirin da tara da suka wuce. Eh. Yanzu a lokacin shanu ka sayar ko me kai ka samu waɗannan kuɗin da ka bayar eh shanu na sayar kamar shanu nawa ka sayar a lokacin na sai da shanu biyu ina nan ina zaune a wuri zama ya yi rubuta wata takarda da shi ta yarjejeniyar ka sai wajen ko kawai kuɗi ka bashi shikenan ya ce ma ya sayar maka eh kuɗi na bashi ya rubuta takarda ya sayar man Takarda tana nan yanzu haka takardar tana nan to muna jin ka sai me ya faru sai na ɗan zauna wasu shekaru na manta kaman shekaru nawa amma yanzu shekaru takwas wanda suka wuce zuwa tara sai ya sake sayar man da wasu wuri wurin ya yi faɗi sosai daga kudu da ni iyakan burtolin shanu daga arewa da ni iyakan kori duka muka sashi a rubuce yamma iyakan wasu falale wato falale irin duwatsu nan wanda ake shanya wani abu irin rogo ko kuma dawa za a buga haka su ne falale yamma kenan yamma da wani dutse don gidana yana rungume da wani dutse shi kenan gabas kuma iyaka wani dutse kuma yana da nisa wurin akalla zai kai kaman mil ɗaya. gabas da yamma duka muka sa shi a rubuce ya sayar man a kan kuɗi dubu ɗari da talatin shi kenan sai wani mutum mai suna Marco Sanya. Ina zuwa kafin mu ci gaba shi wannan mai ma suna wanda arɗowaye ka ce shi mutumin mummuwa da ya sayar ma wannan waje? Jauro Dajo. Jauro Gajo. Gajo? Dajo, Dajo. dajo to a ina yake da eh, zama shi ma mumuya ne eh shi ma gidansa yana wannan dajin ne eh gidansa yana nan arewa da ne maso gabas gefe wani babban duje kusa da kori shikenan muna ji sai me ya faru ina zaune a bana ba hawa ba sauka ban taba gargama da kowa ba lokacin da ya sayar man nan din sai ya man alkawari ya ce don Allah duk wani wanda ya zo ya sauka kusa da ni in sanar masa in dai a cikin filinsa ne ya nuna man daga wuri kaza wuri kaza duk nasa ne ni kuma yanzu ga wurin da ya sayar man shi kenan sai na ce to na yarda sau ina zaune sai wani mutum mai suna umaru kona na zauna ba a kaman shekara goma sha biyar wanda suka wuce umaru kona ya zo ya ce ai sarki ya saya wa'annan filaye kansa ne na ce to ni kan ban sani ba domin na riga na saya wurin nan na biya wani sarki ne ya faɗi wannan magana? Umaru Kona ya faɗa ma wannan magana. Umaru Kona mai gadi ne, mai gadin gonan sarkin, sarkin Jalingo mai suna Abbas Hidda Tafida. Sarkin Muri kenan na yanzu. Eh, sarkin Muri. Babban sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida. Eh, shi fa. ina ji sai mai faru sai na ce to ni wannan wuri kafin ma in san sarki na kai shekara goma sha biyar anan ban san kowa ba to ana nan ana wannan abu sai na tambayi wani mummuye mai suna mai suna wanda ya taba yin local government eh, local government mai suna filimon sai na ce nan wuraren nan na saya na biya amma ga umaru kona yana cewa filayen nan wai na sarki a bani. sai ya ce a'a ni na sayar maki lokacin da muke neman chairman local government amma ba inda kake ba can kudu da kai da nisa kudu maso yamma saboda haka gidanka baya cikin inda sarki ya saya haka ne eh shi kenan daga nan ba hawa ba sauka sai wani makofi na kan kudu da ni gefen burtoli daga kudu da burtoli yake da zama mai suna tambayi. sai ya zo ya gaya man cewa umaru kona ya ce mashi gobe sarki yana so ya gammu mu filani eriyan nan amma wuraren yana da ɗan nisa da faɗi inda muke da zama sai na ce to da safiya ya yi sai na zo na ɗauki wasu mutane sai muka tafi da muka je fada da wasu fulani mun kai kaman kimami arba'in haka da wannan mai gadi mai suna umaru kona shi kenan sai ya kai mu gaban sarki a cikin falonsa sarki madadi ya she mamu maraba ko kuma daga ina kuke sai she komi ba sai she ina mai gidan kwano ina mai gidan kwano ranka da dai kana ji na ina jinka sosai madalla sai na fahimta a wannan area ba wani mai gidan kwano banda ne sai na ce ni ne ranka daɗi sai ya ce man kai ne abokin marko sanya na ce eh sai ya ce kai munafuki ne munafuki za ta ka tafi ta ka bar man wuri maza ka bar man nan ka je ka bala kwanon ka san inda kai a shi kenan sai ya jaddada yana faɗa yana maimaitawa ni kuma sai na kasa hakuri sai na ce mashi ranka da ni in ba a matsayinka na sarki na siket ko soja ba zai ma wannan abu. Hmm. Sai na ga ya kama gaba ya yi shiru. Sai ya dubi wa'annan Fulani makwabta na da mai gadi. Sai masu kusa inda kuka yi, kusa bar ma wuri. saboda karancin lokaci idan allah kai mako mai zuwa za ci gaba da sauraron abin da ya faru bayan da mai martaba sarkin muri ya kori bakin da ya gayyato sai a kasance da mu yanzu a madadin dakuwan aka ji muryoyinsu musamman ma nasira da mai kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisan fili hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya.